alhamdulillah ba da sa to ga wannan yawo to eh. to wannan kuma fa wannan na hannani zai shiga shi wannan nan eh. na da ai Allah sarki abin ni saboda ni ni ce tuttukar ku sai ka ban wannan ita ka kai mata wannan wato kai kada kada tsoron Allah matar ka ta fi uwa ko ai mu mu bi ne ni da ita Voilà, je l'ai Ko gunjin mai maka daɗi? A ah, ba ya yi Ka zo zo ka wannan ɗin. Wannan ɗin? Eh. To, za ki canja wannan ɗin eh, mama. To, ka san me? Ina. Je ka. In tafi? In na ci wannan yanzu. Eh. Da safe sai na ɗan gargasa wannan a wuta. Shikenan magana. Hannatin fa. Kana nufin matar ka tafi ne? A'a. A. Ah. Ka tafi. zancen banza zakara ya taka wuka ya ce mu za a mu ha wai mata ka siyo muku katon kunshi ni za ka bari da wannan fingin-fingin to ka ji ba ba ta daidai ba Hara hmm. da kai dan karamu. A'a a'a. Sai Shi ma wannan ɗin ba laifi. Ni ko takalmin Ban san na yi late ba. Wallahi na yi na yi late. To. Ni zan tafi, ni zan miki Kawai ni abin da nake so yau in kilishi ne. Ki ce kilishi za ce. Wallahi kilishi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaga, hmm. wannan da. Ah, baba. Hmm. Fita za a yi. Eh, fita za a yi. To, Mm, da Allah ka fita eh. ni ma ka tuwo min da kilishi to shi ke yawa eh to shi ke to shi ke da da lafiya <laughs> um to na ce idan za ka dawo ka min da ɗayan abu ok to to shi ke nan ba kya manta da abu kaga menene ɗayan abu ah, to ka ga dai kawai shi ke to ni ma ka tuwo min da ɗayan abu to shi ke shi din dai ka tuwo da shi eh ka tuwo da yawa Allah ba da sa'a Assalamu alaikum. Amin ah, wa alaikum salam. A'a ah, ah, san da zuwa. Baba. Na'am, an dawo? Na dawo. Sai da zuwa. Sai Allah. Bismillahir Ina guri. Ina gaje. Lafiya. Ya kasuwar. Alhamdulillah. Allah ba da sa'a. Ga sabon ki da A to an siyo? Eh, to godiya ne. To madalla. Na gode. Madalla. Na gode. Bari shiga ciki. To. To. Shikenan, na gode. <laughs> Haihuwa mai rana ko kana gudu haifi kaya. إيرانا تايرانا تايرانا Hannu da maiko, hannu da maiko, hannu da maiko. Wow, har yanzu ne man duban ma? Ya, ya zo ne, ya zo ne. Na'am, mama. Fito, fito. Lafiya ma. Wace irin rayuwa ce wannan? Me ya faru kuma? Me wannan kuka? Ai gwarmar da na siyo min yake ce. Goruba? Eh. Ka rasa abin da za ka sai siyo goruba? Na? Umni kiji ci muka da ka za ka siyo min. Sai ka tashi ka je ka kwaso min goruba? To ai mama baki ji da zan fita ta ce a siyo mata abin ba. Ai goruba ita ce abin. Ke ma sai kika ce a siyo miki abin. Shine abin. Wallahi. Ka tashi saboda kai goro ne ya ne ka. ka tashi ka je ka ɗebo wannan abar ringima ne Wannan yana ta muka maka ita aka duk sai na farfashe ka hada da wannan din ta zauna ta gurgure ta kafin safe ina so wani zaka zo gaishe ni ka zo min da kwallayen shikenan mama can kuwa ba ƙaunarta take ba tun da yar magurgure goruba ce to ta gurgure ta ta kawo mun a kawo min kwallon zan baiwa masu mm, mm, mm, jiri su kona su raka sansanawa kuma ina gaya maka yanzu nan Eh. saboda ban ci komai ba na kwalla faraina akan cin wannan nama eh. kilishi ba to tun da baka sami kilishin ba yanzu ka fita ka je ka nemo min nama mai laushi to shi kenan ka miƙo min shi to kuma ba haka ba wallahi sai na tsine maka kuma mama akan guruba eh ko kana musu a'a babu a ah, to babu bara zo yi miki nama a zuwa nemo nama yanzu yanzu nan ko kuma a bata goruba ƴaƴar eh, magwagwaran goruba miƙa sannan ya fita ina ɗaga gaho kai amma kuma da ya shigo na san zan ji motsinsa wallahi ba zai yi ba muna nan daga nan har Allah ya kira sa a kira a salatu wallahi sai ya kawo abin da ya tara don ba zai wa haka kawai haifa wata katuwa da ba nan ne kare zai bi limamin masallaci جزاك الله خير اجر مسارتي na gaura miki malam da baki taba jin irin sa ba yar na gada wanda yar na koya hmm, zan kama ki ne akwai ranar da zan kama ki a gidan nan ni da ke ina nan sai an ba an ban kaso na Assalamu alaikum. Amin ah, wa alaikum salam. Sallar zuwa sallar zuwa. Sallama. Na ga kai kawo. Ba ta kin bashi da nauyi. Ba a haka. Da kin bashi ah, ah, mama. Da nauyi wallahi. Ba komai. Aya ina wuni. Ina wuni lafiya. da alhamdulillah. Allah ya taimaka. da na shiga da shi ciki ko? Kaga wannan zan shiga da shi daki. abinda za a yi ka je ka ta san ka dawo. Yawwa in ya so an jima sai ka zo sai a kunce kaya ko? Yawwa. Dan da zuwa fa. Dan da zuwa dan da zuwa. Hannu da mai ko. ashe kina nan kina ta aiki ba wani abu bane da naga tun fitowa alfajir kike ta aiki shine nazo in miki sannu kuma in taimaka miki inda wani abun da kike so in miki Okay. Sannu mama. Yawwa ya ji. Ina kwana. Ina gajiya. Tashi gajiya. Yawwa alhamdulillah. Me kuka samu? Ina mai manta dai dan abin kari ne. Na'am mama. Ya na ga haka. Na me fa mama? Wannan fanke ne. Fanke ne mama. Ai ta yi kokari wajen soya fanken nan da sassafe. Wannan doya. Doya da kwai ce ma. Kuma eh, jazuli sai a kamun ita haka tsirararta magana domin Allah. Mhm. Ina ɗan soyayyen kwan. Ina kuma ɗan abu da na gani mai kama da tarbu-tarbu wasu 'yan kulalai. Hannu da mai kwa. Ai haɗawa aka yi aka. Kai. kar ka nuna min kafi eh, ni san matarka wace irin rayuwa ce wannan hmm? ka duba fa ka fa. yanzu wani abin haka baki kirin eh ha mm, yanzu ma in tafi da wannan dinke kenan mm, mm, Ramatu, ta jiya ce amma dai kuka ɗuma ba. Ta jiya bace, wallahi. Ba ta jiya bace. To yau din nan Hanna ta yi ta. Hanna ai tana kokari sosai mama. Oh, kamin gon abun ba. Wallahi mai kululai. na kwai duka miƙo su banza da da ba iyayenku an gama shan wahalar ku wata tara da kwana tara da awa tara da minti tara da sakan tara mace duk abin ma sai an sa wanda zai bani wahalar budewa don ni ina son in karin ji na karya in na karya sai in ta yawo na abina ina aka samu kwai kuma kwai ma kai kai Wace irin rayuwa ce wannan kasa kanka ta ganin ɓaci rai da baƙin ciki? Ca nake kina cikin ɗaki ai. Kamar ya ina cikin ɗaki Allah ya tona asirin ku. Ashe ni an kai min kosai da koko ku kuna nan kuna shin kwai. Wallahi mama ni kaina ba ni bane ba wallahi. Ba ni bane daga gidansa aka kawo mata. Wannan ƙarfin mahaifiyata ta kama. Mamaji na ne nin ya ragewa ba ya saura ba. Eh, yanzu har abin ya kai matarka ta kalle ni ta ce min kishiyar sauri. Ne? Bai isa kike haka? Karin sake jin bakin ki anan. Kin ji ko biki ji ba? Ya Allah na amalake min da. Amalake min da. Amalake min da. Da babar ki ce ta kawo. Da wane ne ya kawo ba abin da ya min zafi ni ma wannan kaso na ne. Saboda kafin nan ɗana ne yake siya ya baki ai. Marasa mutunci. kuna nufin kenan ma na ma zama mahaukaciya ni kuke wa dariya ku je ku abin dariya ya gani ni na nan na cin kwai nan Rawan Kuna ruwan bunyi. Ai. Me no. Dai, puede ir. Ale, vale. Dun. Ina zuwa Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To ni ina da sani ina baiwa Allah nan ne abokiyar zama na ta yi Ya ne? Akwai matsala ya. Wallahi da matsala. Wannan magana ba na tsayuwa ba. A dama ba na tsayuwa ba ne. Goma za. Sauri. Allah sa lafiya. ta na kai Sai ga wanda ya isa ya shimfiɗa min tabarma a ƙofar ɗaki na ba. yadda kowa yake biya haka mijina yake biya don haka ba wanda zai takura min gehe. Ha ba biyo Allah. Yanzu me abin shimfiɗa tabarma a ƙofar ɗaki? Kinga fa inda na shimfiɗa tabarma? Kinga kuma inda ɗakin ki nan fa yake? da kika yi bakon me yana ki kai shi kofar ɗakin ki shimfiɗa mai tabarma sai ku zo ku takura min a nan me ba zan iya ba gaskiya kamar yadda kike biya haka mu ma muke biya a cikin gidan nan babu wanda yake zaman wani a cikin gidan nan biyan kuɗi kuke mu ma biyan kuɗi muke yi don haka babu wanda ya ya hana ni tabar ma in yi zumunci eh kina ga dara mijin kina biya ni ma mijina biya yake ba zaman kawai haka ba za a kofar ɗaki a hana ni sakewa ba kinga dan ba ni tabarman nan ba zan bayar ba kofar dakin kiki ki shimfiɗa masa in kuma za ku zauna bismillah tabarma dai ga ta a hannu. yaya ki sakan mata yaya ki sakan mata wallahi ba zan tsake ba eh, ni ba na son faɗin rabba gashi ba zan yi raba ba wannan ɗin abu ne haka ya za ki zan shigo gida in tar hannunki a akan fuskan matata kina da Allah ya kawo ka haka kawai ta kama ta shigo mana da gardi cikin gida kuma wai dan tsabar wulakanci a kofar daki na za a shimfiɗa masa tabarma a ne me kuma kai kai daga ina haka gurin yar uwata ta nazo kaga ba fa gardi bane kanina ne uwar mu ɗaya uban mu ɗaya uwan mu ɗaya uban mu ɗaya ne na ruwa in ita muharrama ka ce mu muharraman ka ne a wannan kowa kai ne kai ka jiyo a kofar daki na a nan kofar daki shi ga zahiri kana gani ga tabarma a hannunta wa ke shikenan kin kawo shi kawai sai ku fada daki ko kai yanzu da ka zo kana magana da ita muharramin ta ne kai haya ce ta hada mu to kai kuma yar uwata ce kai dala abin da nake so da kai eh tun kan umma ihu ga kwarto a cikin gidana to kai mana yi waje yi a'a kai mana ba za ka fita ba hakuri za a ke yi zaman Allah ya hada ka zama da mutum to sai zaman cewa ka yinga hakuri gaskiya ne wata ran sai labari gaskiya ne kuma mutumin nan ina gaya maka yakan kawo kudinsa na hayan nan da wuri eh haka nake kawo haka ne gaskiya kuma bara banda ka bani kuɗi in so ɗaya fa da ka bani kuɗi ba ba ƙara bani kuɗi in to ai alhaji ai abin da yake faruwa hmm. ni ba wai maganar ba da kuɗi mai aji ai kai ma alhaji ai ka san abin da ake ciki tunda dai ni Allah ya tuba yanzu ai ta kaina nake ni ba wani abu nake da shi ba wani abu nake samu ba ni ba na biyan ka haƙoƙinka da kake da ayyukan da kake mun ya kana biya na kai idan ba isin shi ba ka fita haba gode wa Allah ka kalli matar ka mana kowa ya ganta ai ya san akwai mai to alaji kai ma mai dakin da kake kallo a ah, ni ba kallanta nake ba amma yanzu a garin nan waye bai san burji ba a'a ai ba haka bane to to shikenan ni ni ina baka shawara yadda nake biyan ka haƙƙinka ka yin kokarin kana bi a yaki na ne eh gaskiya ne yaki na ne gaskiya ne a a yaya ka ji babure ta barke shi ko ke burji rigima su yi ina jin rigima ce gashi na gashi na jin hayaniya ta burji zai fada gani ya sake shi a a zai fada gani ya hurru hurru wanda baka sake shi kai kan nawa wanda baka kai baka kai ba za ku bari ba kaga ba wannan wani zakarci ne wannan kato kuma daki na waye zulun kato ina ce zulun kato to mara mun ne billahi la ilaha illa ka ko alaji ku inda ni ne na samu matan nan ai ba wata rigima kuma da zai a ah, kamar yaya ku zo ku same da gobe gida to ka kiyaye wallahi ka kiyaye kanka Allah ke kuma burji kin da sabon nake so da ke duk abin da za a yi ki kiyaye ki kula da kanki duk abin da ya miki dauki mataki akan ta ki daka ta eh ke abin da nake so da ki ni ban ce ki sa hannu ki dake ta ba nemi makami ye nemi makami a haka ce eh haka ce haka na faɗa burji a je muciya a je muciya wajen kafaki in ga abin da za a yi ke eh kin sa mun ki so da ke tsoma ta arijiya gobe na ga da wanda za ta yi tsoma ta arijiya wallahi tsoma ta arijiya burji da kowannen adatta wake rike rike adatta to abun kuma ya zo da rashin hankali ya zama kai baka da hankali wallahi zama da rashin hankali to a samu mata ta rijiya to menene cewa da ko adda dan me za ce a sata rijiya mayan ka ce to ce kuma ramun banza ne ba ka shemu ita za a yi ta karshen ka ka ce da yaya ta yanka ta kawai ci dan yarinya ci dan yarinya ramun dai shine karshen ka shine karshe na to kuma a jefa ta tun yanzu tun yanzu ko hmm? to shikenan kan ta jefa ke kuma ki tabbata kin tsaga mata baya da adda dauki da tawa ta yanka da kawai mijin yaya akwai rashin akwai rashin hankali ba a cikin irin kai kai baka da hankali wallahi wallahi wallahi wallahi gidan ka ina ina gidan ka sai ba a Allah shi da ina hankali wallahi To da kika jingina ta gurma a nan naki ne ko neman magana. To a matsa man daga kofar daki. Ba zan matsa ba. Ba za ki matsa ba? Eh. duk abin da zaki yi ba zan maza ba zai yi ba wallahi wallahi kato kato kamar wannan kamar wannan to kato kamar wannan kai ba katon bane to amma ni da iyali na ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba iyali na ciki to kai in ce ma kato mana to abin da nake so da kai idan kanin matar taka ya zo ya tsaya a zaure in ya zo duk abin da za su tattauna su tattauna na su zumunci zai yi san ka tashin gardi kamar wannan shi ma ya isa wuri ya ka shiga gidan mutane ba a ba ba to aina maka bayanin nan maharar ta ne ba to in in maharar masa ce ni mata ta maharar masa ce to a saurara ne maharar mun nata sai ya zama cewa in ga shiga gidan sai kaga bai isa aure ba ne wani isa aure dan rashin kunya fa kana gani a kofar ɗakin matata bawan Allah ne da yake ba tsoron Allah ne da shi ba to wai kai kai bona kike ja baka kike to ba zan hakika ce ba yadda ka san kana biyan gidan nan ni ma biya nake saboda haka kuma dole ne in kishin iyali na to ni ba da kishin kenan to na ah, ah, ni na gaji gaba ɗaya tun da musiba kuke gidi ni zan tashe ku gaba ɗaya ah, ayo alaja tashe shi ne ni za ta sa kana ka za ta sa to gashi nan kai ka tashan kai tun da na fahimce ka na fuskanci inda ka sa gaba shi ba yaro na mani shi alhaji sabgan nan fa duk laifin ka ne magana ta gaskiya kawai dan eh. yana yaron ka ba za ka mike ka kyashe masa kai masa fada ba ka nuna masa kuskure akan wannan abu na ki na tashi mar na ki ba zan tashi mar ba sai nake gaba ɗaya na hada ku ne faɗin nan kawai dan yana yaranka kawai yana yaranka to ka ai ai shi in ma ban masa faɗa ba ai dole in masa kara domin kullum ina tare da shi shi abin da shi ga maka kaga kawai a gaya mun kawai ni ba ni da yanci a gidan nan kuma ka zo za ka sake tabbatar da ni ba mai yanci a gidan nan a gaya mun ba shi ake bi na komai a ba alaji wai wai wai ake yi ko kaya a ba alaji ka ji a ba alaji Ato, aba, ai sai muka bayar. Ka bulo? za ka ne? Ka gani Na notice ka tashi in ka koma duk inda za ka koma. Shi ya zauna shi kada ya gida. Eh to shi kenan. Kyale shi. Ah shi kenan. Ai ba shi da kunya. Na gina baka da shi. shi. Shi yasa na so mu In ka gama abin da. To, to. Ka je ka sami na. To. to kai ka ji abin da alaji ya eh, Za zaka dinka tsayawa a soro sai a maka sallama da ita yanzu ma tsaya a soron barin kira maka ita dawo cikin zauren ka zan ka bayani wallahi abin da yake damuna yana da yawa yaya wallahi na zo matsalar yau daban ta gobe daban akan maganar mama amma wallahi ta matsanta mana a cikin gidan nan ba na jin daɗin zaman gidan nan shine ga ya kamata in zo in sanar da ke in gaya miki in kina da wani abu da zaki gaskiya ne da zuri to ni ma gidan da gidan nawa kaga halin da nake ciki ai ka gani da idan ko a ah, na gani sosai to yanzu me kike ganin za a yi da wannan ka samu mama eh. ka ce mata akwai maganar da nake so na yi da ita don Allah ta zo ina neman ta saboda ni ba da ikon ma da zan tambaya ne in fita shi yasa na ce ka gaya mata ta zo saboda kaga kwana uku nan da suka wuce kullum sai na fita kullum sai na fita sai ya zama zargi a wajen abokanan zamana ya zama ana mun gori a kansa shi ya an ba haka ba sai na je na same ta kaji kamar yaushe kike ganin zan turo ta lokacin da ya zama ba ta komai ko zuli ina ganin yaya kawai ta zo gobe ko ta dame mu da yawa wallahi so nake da ki magana ko Allah zai sa ta ji magana ki to ya kike gani Eh, ta zo gobe. Ta zo gobe don a kare ko na samu gidana in zauna lafiya kalau da iyalina. To. Ni zan kuma. Ke ba abin da zaki ci? Ni fa na gaji ba zan ci ba ya ishe na haka. Ya ishe ki? Eh. To an tsiran ya ishe ki dau balangun ki ci mana. kullum nama balangu ni na gaji na ce ya ishe da haka ayaban bannan ma gaba ɗaya da na ta sai ruɗa min ciki take yi ba tun jiya nake gudawa na kawo kaza kin ce ta ishe ki ba ki san ta gona sai ta hausa to wannan ma ba ka gani wannan tsiran ma sai dai a ba ma gani a zuban ma da shi to ga zuma nan dauki sha mana hannu da mai ko hannu da mai ko hannu da mai ko Mama? Na'am. Sani da zuwa. Yanzu na shigo in gaya miki kin ganin dutse ne na hafka tuntube. Sauraki kizu sun bari a wurin nan zuba da na maraba da baki. Shi ne ya kayan suka fada a nan wannan matsaya da na dauka. Sani da zuwa. Yawa. Ya hanya. Lafiya Ya su da zuri. Lafiya su su Masha Allah. Taho ga ɗakin nan. To to to. Ga ɗakin nan. Hannu da maiko. Ah, ah. hannu da maiko hannu da maiko hannu ah. da wai da kuke karyawa ne a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da me ya aka kika zama ta aka kika zauna namiji yana ba ki koko da eh sama da tsire suke karyawa ke kin zauna ana kasama miki koko da kosai to la ha ilaha illallah ya yi daɗi miji abin da Allah ya hore masa kenan to wallahi da sake ba wani abin da Allah ya hore masa shi na miji idan kika sake shi ki da kika bi da shi haka za ku kina matsawa yanzu da kai doya wai dankali irin na mutane la ilaha illallah munafikai shine eh, munafikai kokarin in kun gaisa da ita ki koma daki zancan banza zancan banza ƙarya kuke yi ƙarya kuke yi ƙarya kuke kamar yaya ƙarya muke an faɗa maka daki sai kaka ce ba ta zo ta kira ni ta ce mu zo mu gaisa mu san sanda zuwa ina ƙarya kake kai ba da ƙarya kuke yi baba legen ku suke yi leƙawa eh kuma yanzu a hana zumunci ta shigo muna daki mun ga bari mu zo a gaida ita zumunci kuke zumunci sai an tambaye ta Allah ba barbar shi dan Allah fi'ili ne da iskanci a'a wai kar ya je kar alhaki ne alhaki ne mu abin arziki ma bai karbe mu ba daga kawai a zo a gaida bakuwa sai iya zama laifi gulma ne bai karbe mu je kawai mu je kale su kale ba komai kin san rayuwa ce zaka yi ta zama da maye baka san maye ne. kai dan nan kai ka san shara mai ta dan nan wallahi in ka je kotu ba za ka ji da daɗi a wurin in na ƙaliba. ba. A to na kama suna? Na kama suna? Ni dai dan Allah dan Allah. Na san shara mai ta cewa dai dai kana zaune da mayu baka sani. To da su a suwa bai. Ko a kasuwa ko a gida wallahi kurin ni zan maganin. Masallaci. Allah ah, kurin ni ne zan maganin ka a gidan nan. Ni ne zan maganin ka. Ke kuma burji na baki dama billahi da jin wannan wannan yarinya ke ki ki ki ba duka a gidan nan. Ni ne zan maganin ka. Yo haka ma ke wannan zama a gidan nan? Ana ga baki aje. Baba. billahi da wannan wannan haka muke wannan zaman da su baba a kai ina lillahi ke me yasa baki da hankali ne burji mijinki kin san ladan da idan kaga kaya a hannun miji ka karba mace da take lafta baki da hankali ayo baba ba komai ba komai ai wato burji gorubar da kika ce in samu miki ne ta shiga sannan samu kuma bai daɗi in gaya miki goruba to mm. Allah na goruba wallahi ni na dauka kwan zabi ne tunda na ga damuna ta faɗi ko zabi sun fara kwai ayo babu kwan zabi ne ka sabu babu kuma ba kula da kyau yawwa ke rika karanta lahaula saboda waje ne kana zaune da mayu baka sani ba sai a hankali zaka gane kai zaka je koci a ci mu mu fadi a ci gobe ba a zauna lafiya ba kula da kyau ba kuwanki arziki kashi a kafa yake taka shi ba kashi ba na ga ba cabbi jan mahaukaci ne ka taba ji ana magana kurun ba kuru a nan gari ai ban taba ji ba ni gashi nan gano wayo Allah ya shi banza ba wallahi babu ne miki ya ina gurin ai liman ne har zai tare sallah sai a ga babu tabarau da zai kin Allah kin ji liman ne fa kurin wai da sallah